Alhaji Isa Sanusi Bayero wanda aka fi sani da Isa Pilot ya kwashe shekaru da dama yana aikin tukin jirgin sama gabanin ya zama sakataren sarkin Kano a zamanin marigayi Alhaji Ado Bayero kafin daga bisani ya yi marabus wani lokaci a cikin wannan shekara. da almurun ranar asabar ɗin makon jiya ne wasu mutane su biyar ɗauke da bindigogi suka je gidan alhaji isa sanusi da ke unguwar sharaɗa fesuwan a nan birnin kano da nufin kawar da rayuwarsa kamar yadda ya shaidawa muryar amurka akwai mutum biyar da suka zo da bindiga bindigogi suka ce sun zo su ɗauki raina kafin ma su shigo sai da bindiga ɗaya ta subuce a waje su kuma su biyar suka shigo suka ce waye isa a cikin su kowane ce babu isa a ciki da na ji hayaniya ta kace shine sai na buɗe kofa musu magana me suke hayaniya sai na ga bakin bindiga na ga bindiga sai na rufe ta. sai suka daki kofar kofa ta ki buduwa sai na kashe fitila to da za su tafi ne sai suka ce to a ah, ai gwamnati mu kashe mutum daya samun wanda suka turo mun yi aiki sai suka ce a ah, su kawai isa aka ce suka shi shikenan sai suka tafi kuma Haka zalika mun sami zantawa da guda daga cikin waɗanda lamarin yau kana a idanunsu. Sunana Ali Abdullahi, ni ina aiki a gidan bai Isa Pilot, ni direbansa ne. Ranar Asabar muna zaune bayan sallar magariba, kawai sai muka ji ƙara haka, ni da abokanan aikina. To jin wannan ƙara sai muka tsaya muna takaddama a junanmu. Sai ni nake cewa ai na ga tayar mota ce ta fashe. Su kuma sai suke cewa ba tayar mota ba ce wannan bindiga ce. to ni dai muna sai na ce bari in leka in gani ina fita waje sai na hango mutum biyar da yake kofar gidan nasa tana da tsantsayi haka na hango su can daga kofa da bindigogi to ni duk da haka ban yi tunanin komai ba na san dai akwai irin ma'aikata 'yan sanda sukan dan zo faturar unguwar haka to kawai ne tunanin haka domin sukan zo mu dan gabatar da su na tafi gurin su to ina zuwa kawai sai suka rike ni sai suke ce min ina mai gida isa pilot sai na ce to ni na musu karya cewa ni bako ne ban san shi ba ni ma yanzu na zo kowane mataki alhaji isa pilot zai ɗauka dangane da wannan batu kawai ni na yadda kawai allah ya kaddaro na lamari ko ma me yake faruwa su 'yan sanda in sun yi binciken su da kyau za su samu yadda abin yake kenan yanzu ko 'yan sanda sun ce ga sakamakon bincike kai ba ruwan karshe a sai su je su yi bincike abin da hukunci ya kama sai a musu hukunci ai hukuma ta dauki lamari kuma ba ni nake magana ba yanzu yanzu haka dai rundunar yan sanda ta jihar Kano ta ce tana gudanar da bincike da nufin zakulo waɗanda ke da hannu a wannan yunkuri na kisan gilla kamar yadda kakakin rundunar SP magajin Musa Majiya ya tabbatar mai girma kuma shi na da umarnin sacin binciken manya-manyan laifuka su bincika domin gano wanda suke wannan abun ko wanda suke shirin wannan abun da kuma niyyar su ta aikata wannan masu bincike suna iyaka kokarin su kuma idan lokacin da ya kamata yin an samu wata nasara da ya kamata ba za ta kasara ba insha Allah za mu kasar da duniya akwai wanda kuka kama ya zuwa yanzu a cikin waɗanda ake zargi babu wanda muka kama a su sai dai kuma daga cikin wanda aka yi atakin wanda suka gari da ido shi alhaji isa falaja ka mana bayanan mutum biyu sun zo mun ɗauki bayanan su binciken ku ya nuna muku akwai wasu waɗanda suka ci tsabin ba mu da labari sai dai ko shi idan yana da shi shi yana da wani wanda yake ganin yana da tuhuma a gare shi na ganin ya kama za zamu faɗa da bincike a kansa kakakirin da na 'yan sanda ta jihar kano kenan sp magajin musa majiya mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. sun samu a hanya Najeriya ɗan gwagwarmaya Layan isa kaiya Najeriya turga ɗar baya Najeriya yau mun kokoma ga 'yan adawa 'yan kama karya Najeriya duka sannan rushe fatu balai da tura